Yana wuli! Ka sami na kaso gare ka? Eh? Muna so ka ce ka samu turki. Ka kashe mu da shi. Ba san kuma. Eh? Ba san ce ba. Ka san shi ba can ko kan san ko kai ruwa. Eh? Ya je ya turo ni ruwa ka sa shi tare baki da wani. Ce ka ba mu ne. Me yawa. Na san wanda zai wanga aiki. <laughs> Na zo zuru. Na zo zuru. Na zo zuru. ya ji kusuru yanzu kina ganin ne ka ga ji kusuru ka cika aiki ka cika aiki abin da nake so gare ka kana jira ina son ka ta samu turki kashe mu da shi ka gama da shi an gama eh. sai dai da sharaɗi sai in za a bani jini to ya ko duk abin da yake so za a bashi